أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan masallaci wato ba don kome ba sai domin ci gaba da wannan darasi na wadda littafi na riyadu salihin min kalamin sayyidul Mursali wato littafin da babban malami wato imamun Nawa ya rubuta littafi ne wanda littafin ya kai matuƙa wajen ɗora mutane a kan tarbiyya ta kwarai halaye na kwarai ta yadda mutum zai zama mutumin kwarai salihin bawa nagari saboda haka yau in Allah ya yadda kamar yadda kuka saba kuka sani to insha Allah za mu tashi babe na bakwai, wanda mun kwana babe na shidda, yau za mu tashi babe na bakwai a cikin wannan littafin muna roƙo Allah ya shige mana gaba Allah ya mana jagora kuma kamar da muka sani kullum muna addu'a ga mai wannan majalisin al'imam a sheik suleiman bawa argungu allah ya ƙara masa jagora ga abin abinda yake nema na wannan karatun da ya je wanda cikin taimakon allah yanzu haka ya samu biza na zuwa umara kuma yana umara yana a ƙasa mai tsarki yana gabatar da ibada ta umara yanzu haka wanda Allah ya daba daɗewa ba an kwanakin nan za su dawo gida a ɗan huta sannan kuma a kuma a ci gaba da karatu Allah shi muna jagora to za mu tashi babu ta'azimu hurumatul musulmi wa bayani huquqihim wa shafaqatu alaihim wa rahmatuhu wato mala ce wannan babu ne da zai mana bayanin ta'zimu hurumatul muslimin girmama alhurmomin musulmi girmama darajar musulmi mutunta matsayin musulmi da darajar tasu wa bayanin hukukihim da kuma bayanin haƙoƙin musulmi a tsakankaninsu wa shafaqatu Alayhi da kuma tausasa ba musulmi wa rahmatullahi da jin kansu to waɗannan abubuwan su ne ake ƙoƙarin jawo hankalin musulmi tunaninsu ya dawo ga wannan mutunta darajar musulmi yau a ce wani abu da za ka ima musulmi ɗan uwanka na cin zarafi na wulaƙanta shi ka girmama shi a matsayin shi na musulmi ka raga masa akan wannan abu ka darajantar da wato alhuwar matai duk wani abin da ya zama cin huska ne ga musulunci cin wurkan musulmai ne wanda a matsayinka na musulmi idan ka yi shi to yan uwanka musulmi girman su zai zube to kada kai wannan abu da haka shi yasa mala yace babu ta'zimu hurumatul musulmi baban da ke magana akan girmama alhormomin musulmi da kuma bayanin haƙoƙin musulmi a tsakankanin junansu da kuma tausasa saba musulmi da jin kan musulmi ya ce ƙalallahu tabaraka wata'ala Allah madaukin sarki ya ce wa man azim hurumatillah la huwa khairul lahu inda rabbi Allah yana wata'ala ya ce wa man yu'azzim la. wanda ya girmama alhormomin Allah fahuwa hairun lahu girmama wannan alhormar Allah to alheri na ga shi wannan mutumin inda rabbi yi amma a wurin ubangiji to jama'a menene girmama hurumatin la malamai suka ce abinda ake ce ma girmama la hannuwa ga duk abinda Allah ya hana duk wani abinda Allah ya hana ya wannan abin ba kyau ka nisanci wannan abu to shi ake ce ma girmama alhormar Allah kuma Allah ya wannan magana wanda ya girmama alwarbar Allah ma'ana duk wani abin da Allah ya haramta ka haramta maka kashi kuma ka ɗauki mataki na duk wani wanda kake da ikon ka hana shi ya keta alhormar Allah ba za ka bari yanzu jama'a ana keta alwarmin mu wa mu wa muna ji muna kallo muna kyalewa ba za mu kyale to don me za ka ga za a keta alharmar Allah kawai don Allah bai da kima bai da daraja idanunka ka kyale wanda ya girma alwarmar Allah ya girmama dokokin Allah duk wani abin da Allah ya girmama ka girmama shi ka girmama addinin Allah ka girmama masallatayen Allah ka girmama makarantun nan Allah ka darajanta su ka girmama mutanen Allah to wannan abin fa huwa khairul lahu alheri ne ga wanda ya wannan amma wa inda rabbi a ubangiji amma yau jama'a muna kallo ana keta alwarmar Allah muna ji ana keta alwarmar Allah amma ba wanda yadda ko kuma wayanda suka damun dan kwarori ne saura ba su damu ba shi wani ganin ma ya kai wanga lokaci da aka ciki lokaci ne ma da ya kamata don ma an sawa ma Allah ba lahina ba to Allah subhanahu wata'ala ya hana to ne rashin mutunta aurorin Allah ne rashin kulawa da dokokin Allah Allah ya ba mu ikin kiyaye alhormomin shi Allah ya ba mu ikon kiyaye darajar wurare na addini mutunta wuraren Allah gidajen Allah mutanen Allah majinun masu yau sanin kowa ne ƙasar ga in kana keta alhormar Allah to kai a babban mutum girmama ka aka in kai yi magana ba a tasuwa amma duk mai kiyaye alwarmar Allah yau ka shi ake son a ci zarafi ne a ji mutunce shi to Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta wannan aya tana suratul hajj wa qala ta'ala Allah mu dauke sarki yace wa man yu'azzim sha'airar lahi fa'in na ha min taƙawar ƙulo Allah ya ce wa man azim duk wanda ya girmama sha'airar la alamomin addinin Allah aikin hajji umra zama arfa dawafi da ake ɗakin ka'aba sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa sallah azumi zakka waɗanda ana ce musu sha'ira ne daga cikin sha'irullah masallacin Allah makaranta Allah duk waɗanda wurare ne wuraren Allah wurare ne wuraren Allah wanda ya je makaranta ya gina blog guda ba mutanen makaranta ya girmama Allah ya girmama ya jira ta kuici wurin Allah wanda ya zo masallaci ya ga cewa kai wannan kafin ɗin da mutanen nan ke sallah da shi gidajenmu ba ba iri ne da akwai ba duk kafin ɗin da a gidanmu ya yi haka to ɗauke muka yi muka wani ya ce kai bari kafet ɗin nan a yi waje da su A shi shaida su ce ya zuba sabbi wa ya girmama ya girmama addinin Allah saboda yanzu wurin nan in ka girmama masallacin nan ka sa'e su ka gyara wurin nan wallahi wani haka ɗaya zai taso daga wata unguwa ya jira wurin nan ya jira a yi sallah a zahar ya jira ma Allah saboda saboda wurin an gyara shi an kula da shi to wanda ya wannan ya girma Allah shi kuma Allah zai girma shi shi ko wanda ka ganin ai masallaci bai ko kamata a inganta ko a gyara ya ba to bai fahimci addini bai fahimci addini abinda alamar mutanen gari sun gane addini shine a tai masallatayyarsu a ga sun inganta masallatayyarsu a ga sun inganta makarantun nan to mutanen nan sun san rajja addini amma duk lokacin da ka ga mutane na ta gyaran gidajensu suna wa gidajensu yanci suna kuskwari ma gidajensu amma masallatayyansu suna wulakanta su makarantun na addini ba a girmama su alama ta da kanuna mutanen nan ba su fahimci addini ba kun sani wallahi akwai ƙasashen da idan an ka ce ramadan zai shigo dun masallatai kasar nan sai ai musu yanci kuma malar wallahi wasu wurare gwamnati ta ka daukar da wayewa da an ce shabana ya shigo ya yi rabi to za a hidda kuɗi tun wata makarantar islamiyya duk wani masallaci kafaɗi ne in ya tsuwa a sa sabo a yi mai fenti a gyara shi saboda ni ba da ramadar saboda ana son ko da ramadan ka zuwa rayuwar musulmi ta yi daɗi ta yi sanyi ana jajjara ana shirya wurare na buɗin baki don musulmi rayuwar ta yi musu daɗi saboda girma addini kuma wallahi da ƙasar na ainihi haka za a iya za a iya muna da kuɗin da za a yi haka wasu abubuwa da ake kashe ma kuɗi na banza wallahi ba kai su muhimmanci amma sai ga a yi to Allah subhanahu wataala ya ce wanda ya girmama abubuwan da adda girma a wurin Allah to fa innaha min taqwal qulub wannan mutumin abin nan da yayi yana nuna zuciya ta tana cike da tsoron Allah alama ce da take nuna zuciyarka tana cike da tsoron Allah a lokacin da an kaga kana kulawa da wani ƙala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa hafif jana haka mu'mini to yanzu kun ga waɗanda ayoyi guda biyu duka suna nuna muna girmama alhormomin musulmi to sai Allah ya sake cewa wa jana haka lil mu'mini ka sassautar da fikafikanka ga mu'minai ya ake ni da fikafikai ka sassautar da mu'amalarka ka sauƙa mu'amalarka ka sauƙaƙa sama mu'minai da duk wani nau'i na tausasawa idan ga yan uwanka musulmi cikin wani yanayi na wahala ka ɗauki duk matakin da ya dace ganin ka saba musu sauki wannan hajjarka saboda Allah ya ce hafif jana haka lilmumini ka sassautar da fikafikanka ga munanai mutum na da fiffike ne? tube da fiffike amma abinda aka nihi ka zama mai saukin mu'amala da shama ka zama mai tausasa ma al'umma ka zama mai jinƙan al'umma wannan shi ne abinda musulunci ke to amma yau sai aka waye gari aka ce ne yau galibin musulmi in ana sai da mudun suga naira ɗari uku to da an ce ramadana ya matso duwar za a yi suga na ya tashi sai musulmin na su yi malam sun yanzu magana gada nika da kai wasu sun hada sayan suga abubuwa suna koyewa saboda ne in lokacin azumi ya yi sanda ya ware tsada da shi suwa da tsada su ke son mutane da sunan wai kasuwanci mala ayaban nan ya azumi ya kama kai talaka sai dai aka ana ci in azumi ya kama an ɗauku ayaban nan ta ɗari biyu wa ma ka ce sama ayaba ɗari biyu balle gwadda kai balle lemu balle kankana kai har wani salo an kai to da shi in ka sai bakin kasuwa kankana in ka sai ba a gwada ina ji kuna da wannan labari ba a gwaji i e, ba a gwaji in dai ka sai kawai ka sai in ta yi daɗi mutum ma daɗi ba kai kasta ne shin jama'a don al'amina na aka an fahimci lokacin da al'umma suke da bukatar adinka kai wala malam bari in gaya ma a yabar da aka ce san maka yau yau wace rana yau talata naira ɗari uku in ka teran alhamis ba a taitan maka ita sai ɗari uku saboda an san alhamis akwai masu azurin alhamis madadin a ce ma an tausaya musu a sun aka a sa su kunci tun da suna da da abin to lai ba da fi in ba ne kuma ku tambayi waɗanda ke sana'ar suna samun kuɗi ƙwarai ya azumi ya kama ana samun kuɗi to amma ina kuɗin sun ƙari ka sa ‘yan uwanka cikin wahala cikin kunci ka samu kuɗi to kai kwace kuɗin su umarne ka sai azumi ya kama ba su da shi kawon masu ɗabi'a ga ɗin lokacin layayi su sa raguna su yi tsada in ta ƙari an gama layya don su dawo cikin wahala waɗanda ba daidai ba ne kamata a to jama'a waka azumi musulmi waka layya to kace kuma musulmin ga ka ai wahala kuma kai musulmi ake abu akwai ban mamaki to al'umma in ka shekara hudun wannan saboda galibi mutane suna gudun makaranta ba su shi Allah ta samu dace eh eh Eh. an rage mai kudi eh. to kudi ba ƙasar turai yana wani kawai ce in an ka ce lokacin sallarsa ya zo ta kowace sallata kayansu suna discount kayi a rage makaya kudi in sutura ta in amma mu wallahi yanzu ya dinga da kasani in baka sai abinka batun yanzu nan da wata biyu wala sai ka tsuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun yi discount amma mu babu wani saboda karancin 'yan kasuwan mu musulmi muna da karancin 'yan kasuwa muna da su saboda haka wannan wani kalubale ne gaban mu kuma wallahi mu san cewa kama mu dawo mu tausaya mu junanmu mu dawo mu yi jin kan junanmu al'umma ta ji sauki shi yasa ko ga gashi nan muna ta wahalhalu shugabanni in mun ka haɗu da wanga jibi mu haɗu da wanga gata mu haɗu da waɗanga sai mai ta garin layarsu mu ma muna da namu ne mu gyara halin mu gyara ɗabi'u in Allah ya kalli zuciyar mu tana da kyau to shugabanninmu zai gyara mana su Allah ya samu gari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man qatala nafsan eh ok akwai wawun man katala ok ne nisa wawun to to ga yanan babu wawun gaskiya jama'a ita lakutawa ta tashi an gane Allah ya ce man katala nafsar bi gairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala an-nasa jami'an wa man ahayaha faka annama ahaya an-nasa jami'an man qatala nafsan duk wanda ya kashe rayuwa guda da gaira nafsin ba tare da wannan rayuwar ta yi lehin kisa ba au fasadin fil ard ko ya zo da wata ɓanna cikin ƙasa faka an na ma ƙasalar nasa jami'an kamar ya kashe duk mutanen duniya i to mutum gudan da haka shi ba shi ka ta Yaɗuwa ba yana Yaɗuwa da jikoki da tankaɗa hauɗi har ya tara jama'a to ka sardiyar salwantar rayuwa ce kamar ka kashe duniya kisa ta haƙiƙa ko kisa ta ma'ana menene kisa ta haƙiƙa ka sa makami a kashe mutum kisa ta ma'ana mutum yana da yan sana'ar da ya kai ko yana ɗaunin wurin cin abinci ne ka yi sanadiyar jalli ne ya kai ka yi sanadiyar jallin mutane da yawa ya kai tun da ba allan nan da ka yi sanadiyar ya halaka ya mutu mutuwa ta ma'ana ba ta hakika ba to al'ummar da kacin abinci karkashi dai duk kasa su wahala sai sake cewa wa man ahayaha duk wanda ya raya wata rayuwa faka annama ahayan nasu jami'a kamar ya raya mutanen duniya ne baki daya shi ku abinda aka nishi wanda ya taimaki wasu bayan Allah ya dasa su ya sa suka zama in yan kasuwa ne ya ba su jalli suka rayu suka samu abinci shin ba jawo su za su yi ba yanzu misali wannan yana sana'a kwawa wancan yana sana'a kaza wancan yana sana'a kaza sai ka zo wanga mai sana'a kaza ka ɗauki dubu ɗari ka bashi ka ce ci gaba da juyawa ka raya shi ko ba ka raya shi ba wanga yana sana'a blouse ka ba shi dubu ɗari biyu ka ga shi nan ya yi jalli wancan ka ba shi dubu ɗari biyar kace ya yi kaza to Allah ka ɗaya sa al'ummar da za su ci abinci ƙarƙashi ne to sai zan duk babu wannan wanda musulunci yana neman wannan a ganinmu, tallafa ma juna yanzu ka je ƙasashen da ba ko nan kudu haka za a ga wani na yawo loko-loko sako-sako in dai kana da sana'ar da haka sai a ƙara ma a ce ga nan, za a sake wayoyo ka mutum lokacin abinci ƙarƙashinka saboda duk wanda ya raya wani mutum guda to al'umma ce ya raya haka nan rayawa ta haƙiƙa kaga wani zai kashe wani kana da hanyar da za ka iya hana ya kashe shi ka hana wata rana mala kabiru gwamna ba da labari ya ce suna taya wani wuri da shi da wani ina jin ko lagos ne ko cikin abin nan abuja ne labarin da yake bayarwa ya ce ashe area da suke ta yi ga ba abi wannan area ya ce wala ya basu an karaba ba duk sojoji ne kowanne ya sa jan kyalle ga ak-47 alamar duk wanda ya biyo wannan wurin ana iya gama da shi ya ce wallahi ga wani babban soja dan nesa ya gane su wayannan sojojin kowannensu ya shiri su halbe su sai wannan sojan babba ya dauki hannu ne ya aza bakin bindigar wanda a shugaba cikinsu daidai ƙohon bindiga ce. sai su hannu ne ya dayi haka yana halba to in bai halba ba sauran halba sai yi ɗaga hannu guda ya nemi su malan kabiru haka malar ku tsaya sai sun ga tsaya sai ke ku juya sai sun ga juya sai ke wayo sai ce musu ai ba a bitar suka ce ai ba mu sani eh yace ba a nan wanga wadanda sun ka biyo doka ta shi na yace ba su sani ba ba su lura ba eh eh wannan eh ko ya ka bi ba ka ji wannan eh to ka gani kila irin haka na zubo sani ba to ka ba to da Allah na wanda irin waka kariya ga mutum ya raya ko bai raya ka ba Allah ya kari saboda haka musulmi duk inda shi shi taimaka wa musulmi yan uwa ne da irin abin da zai iya amma wallahi malam wasu wurare mutanen mu suna ganin za a ci yan musulmi yan uwansu sun sani wallahi malam wani lokaci ma haka shi kamar da da duniya ba musulmi na sai an gama cin zarafin an gama wulakanta ku an gama tozarta ku sannan daga baya sai shi bayyana wani na ba ce wallahi ya ce wani wuri bai aza cikin mutane akwai musulmi ba sai da lokacin sallah wai sai ga mutanen da suna yi zuwa ɗaya bayan ɗaya wai musulmi na saboda aka wallahi yan uwa addinin musulunci ba wasa ba musulmi dan uwanka musulmi ka darajarta shi ka mutunta shi ka girma shi Allah ya samu gani wannan aya tana suratul ma'ida malai ci gaba da kawo hadisai kamar da ya saba Ya ce wa an abi musa radiyallahu anhu kala. Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce al-mu'minu lil-mu'min kalbun ya ya yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka bayna asadi'i muttafaqun alayhi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa al-mu'minu lil-mu'min wato mummuni da mummuni mummuni da mummuni ya kamar gini ne yanzu jama'a ga gini nan bulo ne da siminti aka hada aka yi aikin sai da kuwa ya ba da haɗin kai ko ba haka ba ne yanzu wannan bangon yana taimaka wa bangon can wanga bango na taimaka ma wanga wanga na taimaka ma wanga in yau bangon ga ya samu matsala yana isaradiyya bangon bangwayen nan gaba ɗai su samu matsala to almumin mumin mummuni da mummuni kalbun ya kamar gini ne ya shuddu ba'adu ba'adar sashe yana taimaka masa shi wa shabbaka baina asabi da manzo Allah ya zo wannan bayanin sai tashbiki tsakanin ɗan yatsu ya hada su haka wato jama'a ne ake so a nuna mana musulmi su hada kansu musulmi su taimaki junansu musulmi su agaza ma 'yan uwansu shi ne abin da ake kira yanzu kullun jama'a idan ana magana wa mabukatan ƙasar ya yana magana bara da sauransu zai ce to su dole su bara saboda mi mutanen da adda hali ba su su. in kalla wani bangare a kowaga magana babu taimako tsakani da allah babu taimako mutum nawa yau zai ganin wata ya ce ba ta da idanu ba ta da sana'a haka ɗai ya ɗauku kuɗi dubu ɗari shi ba ta ko wani gurmu ka ɗauko dubu ɗari ka ba shi ko mai ƙawa ba ka ba waɗannan abubuwan su da su haka shehu ga saka jama'a rashin tebakon junanmu in yara ne matasa yau wa ka sani ga yaro ya ta yayo karatu ya gama amma aikin ya buwa yanzu nan kwanakin nan duka yaranmu da yawa sun yi to aikin kwasta sun ji sun yi an sami amma wa ka sani in ba an ba ko da suka zo a interview har an ƙara interview ko ba ƙada ɗaya na an gama salamu alaikum ba alaikum salam nina hannuwan gada wani kallon da tashi da an ga samun domin aika kai ga wadda aka aiki ido da ne ga za aka aiki ido ba mafi bayan aka aiki ido ba mafi haka haka haka irin haka bisa ga bayanan da kai shin in mutum na ganin ƙarya ce ce tare da kai asibiti jama'a inda masu arzikinmu na iya kulawa sai a ɗauke shi a sai da shi da aka ta asibiti a yi bincike shin da gaskiya na akwai kariyar ɗaya eh, akwai to a yi bai aiki mu za mu biya duk da nasa akwai ƙungiyoyin da kuma na ga ana ta tallafawa to yana da kyau duk da haka akwai zaga ya ɗau hotonka a tallata ko ana samu wani bawan Allah wanda zai taimaka maka zaga ni alhamdulillah ina jin muna kitawa baki wannan hadisi ko eh? to mu kara to wa anhu qala hadisi ya zo daga abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man marra fi shay'in min masajidina duk wanda ya wuce da wani abu a cikin masallatai yamu au asawaqina ko ya wuce da wani makami a cikin nan wa ma'ahu nabulun yana tare da kibiya falyumsik ya kama daidai wannan idan za ta riki an gane ko auli ya kabir ala saliha ko shi kama daidai wannan inda ta suka ɗin ya riki ga kafi da tahidai an yusiba haka ne an yusiba minal musulmi na minha haɓe shay'in kada ya je ya cutar da ƴan uwa ne musulmi da wannan mashin to aka yi addinin musulunci bai da cuta ba in ka suwa ka shiga da adda ko da yuka ko da cini an ka yi maka ɗwaɗi to ka samu kwaba ka rufi don gudun kada ka sai kana tafiya wani musulmi bai san da wannan abin ba hannunan shi gwamce ya buga ka cuce shi to an kakal wannan hadisi abinda yake nuna mana musulunci bai yarda da cuta ba musulunci na neman kada ka cutar da kowa kuma ka kame cutarka daga duka yan uwa ga musulmi saboda ka yan uwa bakin wannan hadisin za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu daga dukkan abinda muke jin tsoro yayi muna damuwa baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh